Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da A ce ɗan ƙaramin yaro wanda komi bai sani ba bai iya makan shi wanka bai iya tsalkake kan shi da tsabtace kan shi to ga daidai wannan lokaci bai kamata a ɗauke shi a kai shi wani gari ba. Kadan almajiri uwa ta ba ta kishi ba uba ne ba kishi ba karatu aka soyayi kai shiga malami malami da shiga gari ya buga masa elawa elawa da shiga jiki. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai fara haska fitila kan tsarin karatun allo ko kuma makarantar tsangaya musamman abin da ya shafi kula da ƙananan yara da galibi ake rabawa da iyayensu a miƙa su amana ga malamai waɗanda ban da karantar da su suke ɗaukar matsayin iyaye wajen kula da buƙatunsu na yau da kullum da kuma tarbiyyantar da su. Sai dai ana ƙorafin cewa ana keta hakin waɗansu almajiran ta fuskoki da dama. Jihar Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da ake fuskantar wannan lamarin. inda ake samun ƙananan yara da basu mallaki hankalinsu ba waɗansu da shekarunsu suka gaza biyar suna almajiranci da gararan ba kan tituna suna bara. Wakilin mu a jihar Zamfara, Abdulrazak Bello Kaura ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin wannan batun. Ga Abdulrazak da bakin namu. domin samun nasarar tattalin wannan shiri na gayyace a ɗaya daga cikin manyan malaman jihar zamfara kuma shugaban majalisar to malamai ta jihar Zamfara to Sheikh Ahmad bin Umar Kano ma akar maka Allahu muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai wanda ke wakilta uwaye a cikin wannan shiri wato Malam Hassan Yan Buhu wanda kuma shugaba ne na kungiyar mabugawa a ta jihar Zamfara. Malam Hassan muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri. Na'am assalamu alaikum wa rahmatullah. Sai ita kuma malama Nafisa sheik Murtada balarabi Zawiya ita ma ta samu damar shigo a cikin wannan shiri. Malam muna maka barka da zuwa. Akar maka ya kuke kallon wannan matsala ta kai kana ƙananan yara zuwa makarantu suna ƙananan shekaru da basu mamalki hankalin kansu ba wani zaka iso ko irin tsalki bai iya makan shi ko ma ya ɗaura wando bai zai iya ba amma hagan shi yana bara ko kuma ana ganin su wurare daban-daban musamman da suna an kawo sauran karatu ya wannan yake. Ko shakka babu wannan mun sanya shi daga cikin jerin abin da ya shahi matsaloli waɗanda a tare da abin da ya shahi shi almajiranci din. Dole in za a yi magana menene matsalolin shi din. to za a kawo irin waɗannan matsaloli cewa a ce ɗan ƙaramin yaro wanda komi bai sani ba bai iya makan shi wanka bai iya tsalkake kan shi da tsabtace kan shi to ga daidai wannan lokaci bai kamata a ɗauke shi a kai shi wani gari ba to don haka an ƙyarga wannan daga cikin ɓangaren matsaloli da kuma kira ga dukkan masu gudanar da tsari din na almajiranci to a magance irin waɗannan matsaloli din. To a kuna ganin da za a samu wasu uwayen can da za su rika shi matsayin uwaye su mai lalurori irin kula da tsaftar kula da mai wanki wanka da kila in ya dawo gida ya bi ta karatun da aka bashi da kila ba lahi. Eh to ai kaga tun da reno ba ana ɗaukar yaro daga uwayen shi a tai renon shi wani wuri ba hmm. ai kaga wannan za a yi abu biyu a rene shi a kula da shi kuma a ilmantar da shi. Duk da su a ƙa'ida na sanya makaranta akwai wani tsari da ake da shi a addinance. To duk da yake amma yanzu ko ba ga addinance ba akan kai yara 'yan ƙanana. makarantu na renon yara mm. su je su kwashe awai iyaka dai bambanci wannan za a kai shi dai dindindin wannan kuma ɗan lokaci ne a tahi da shi ya dawo don haka abinda an mafifici dai ya zama cewa ga ƙa'ida to yaron da duk za a ɗauka a raba shi da gari a kai shi makaranta to ya san ciwon kanshi yana iya yi ma kanshi ko da ana ba shi abinci ai kaga ba za a iya tsaya a yi mashi wanka ba to wannan shi ne. Hmm. To bari mu je ga shi Malam Hassan ‘yan buhu da ke kulta uwa a cikin wannan shiri. Malam Hassan ‘yan buhu na san kukan ga da ƙananar suke zuwa wurin bara a cikin gidaje da neman abinci ba mu tsaya wake kallon ya wake ji idan haka irin wannan ƙananan ah, To alhamdulillahi magana ta gaskiya duk lokacin na ci karo irin wannan yara raina ya kan ɓaci sosai saboda ganin mahi yawan su ƙananan yara ne waɗanda ko tsarki ba su iya yi kansu ba. abin da ya kamace su are da wannan lokaci a ce suna gaban iyayensu wanda ya kamata a ce su ya kamata a ce sun fara kula da su to amma sai ka ga gashi an turo su gari da sunan zuwa neman ilimi to ba zuwa neman ilimin ne da illa ba a'a irin yadda aka kawo su din akwai bukata a ce akwai tsari tun daga makarantunmu na su islamiyya da ake kawo ɗan ƙananan yara cewa duk uba da zai kawo ɗan ɗan shi makaranta to ya kamata a ce ya bi irin waɗannan tsare-tsaren da su malamai za su ginda a kowace makaranta ce ya zan ya kula da abin da haƙƙi ne na ci da sha wanda za a killace shi daga makaranta sai gidajen malamai inda za a kula da tarbiyyarsu ba irin haka da muke kallo ana sako su ga titi ba magana ta gaskiya duk lokacin da kalli irin haka raina na ɓaci domin ni kaina ina da irin wannan yara sai in kamar yara na ne ni kallo suna irin wannan yawo akan titi malama nafisa kuna cikin gida na san kan gaida almajirai sukan dan shigo wurin bara da ku gansu ƙananan yara haka kuma wasu basu ma kai ga mallaka hankalin kansu ba sani ba ko kina lura da irin wannan kwarai da gaske akwai matsaloli da yawa irin wa'annan kuma akwai ban tausayi zaka ga yaro karami bai san me yake yi ba ma bai ma san ciwon kanshi ba karshe an kai shi makaranta malami ya mishi karatu ya fahimci karatun a cikin aji amma ya fito ba wanda zai tarairaye shi ya rike abinda da malami ya koyar da shi to kaga haka ba fa'ida da a ce misali yaro ya dan kai kaman ko kila daga shekara goma ne to maybe za a iya a kawo shi ko da aika ta kama a yi da shi za a iya aiken shi inda ko wani ya yi yunkurin cutar da shi yana da bayan da zai gudu. Kun taɓa lura da ila ko sun shiga wani hali kila ko da su ka gansu cikin damuwa sanadiyar kila suna ƙananan yaran da aka wasu makaranta. kwarai da gaske za ka ga yaro karami ma wani yana kuka me aka yi mishi zai ce maka ba komai karshe ma za ka gane kewar gida yake yi yana kewar mahaifan shi ne. Kaga yana haka kamar iyaye na ɗauka haƙƙin 'ya'yansa ne. Sabida ka kai ɗanka gurin da bai yi wayan zuwa ba ka bar shi kuma a wurin. To akar maka Allahu ah, ba sani ba ku tun da ku a wancan lokacin da kuka yi naku karatu kila ko kuna kula da akwai irin wannan tsari na kai yare da busan ciwon kansu ba sosai ga kai su makaranta. To alhamdulillah kamar yadda na sani dai mu mun tashi cikin tsarin tun kakanni har ya zuwa uwaye kuma mu ma an ɗauko mu an kawo mu makaranta. To amma a gaskiya ba kai mu makaranta ba sai kamar bayan mun kai irin shekara tara misali kamar ni. Sadda mun kai kamar shekara tara ga wancan lokaci mai shekara tara yana da ɗan wayo yana iya fahimta wasu abubuwa. Akwai kuma bambancin jiya da yau a yanayin garuruwan ma da waɗancan wasu abubuwa duk ba a san su ba wasu illoli da suke bayyanuwa ba a san su ba matsaloli sun yi kaɗan. To don haka kowancan dai gaskiya ba a saba ɗaukar ɗan ƙaramin yaro ba kuma dai wasu malamai ma ba su yadda a ɗauko don na san a makarantar mu akan kawo ɗan ƙaramin yaro malam ya ce a wannan ka koma da shi sai ya girma ya ce to wannan wa zai iya kulawa da shi musannin su malam ba wani abu ake ba su ba na kula da yara a ba ba malamai abubuwan kula da yara ai yanzu ne cikin gyaran da aka yi ma sai a zo a ce ma uwaye in ka kawo yaro to taho sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza wanda ban manta ma wani mahaifi da ya kawo mani yaro ya isa karɓa, sai ni ce mishi to zo a faɗa maka sharuɗa sai ka samu mishi bokitin wanka ka sai mishi sabini na wanka da na menene da shinhuda kwanci sai ce mini a'a malam makarantar Allah ni ce ka sa man shi ba ni ce ai ta Allah ce an da wannan ka'ida ɗin eh. ni ce ai ta Allah ce hmm. ana cewa makarantar Allah ba a kwanta bisa shimfuda ba kusa bokitin da za a yi wanka eh. haka nan tunda wani yaro da ma za a kai a ce je baran kwanon baran hmm. kaga wannan duk tsari ya kamata a ce cikin gyare-gyaren da aka yi mm. to sai a zan kawar da shi kuma an sa shi cikin duk matsaloli mm. matsalolin nan na bangaren su malaman kansu matsalin bangaren uwaye matsaloli na bangaren ita hukuma din mm. wani lokaci duk hukuma ka sakkaci har haka zo ya faru mm, to malam uh, Hassan yan buhu uh, ba sani ba to akwai wata matsala da wasu ke ganin ita ce babban abin da ma aka jin tsoro ila bata gari hmm. suna shigar da yara cikin ɗabi'u banza ila ta hanyar bata musu uh, rayuwa ila ta hanyar ila neman su hmm. ko kuma ta hanyar sagar da su hanyar shaye shaye to suna karamai ko kuma wani abu kamar haka hmm. ban sani ba kun taɓa cin karo irin wannan gaskiya na taɓa cin karo da irin wannan wanda yaro ne aka kawo makaranta kuma da sunan karatu aka kawo shi to amma rashin ma tsayawa makarantar ba zai iya tsaya makarantar ba ya karatu saboda yunwa tana damu ne to haka da an tashi makaranta sai ya hito cikin gari wajen neman abinci to kuma daga nan lokacin karatu rana ba zai koma ba ya shagala dai kowane lokaci wajen neman abin da zai ci to irin haka ire-iren wannan mutane wanda suke da irin wannan miyagun manufa aka yi ta jan ra'ayi ne da suna ana bashi abinci ya je ya dawo ya je ya dawo kuma gida ne wanda za a gida ne kammalallen gida amma su ba san daga cikin su an samu irin wannan bargurbi ba to a hankali a hankali dai har ga dai irin kusanci da aka samu tsakanin shi da irin wannan ɗalibi a karatu abin da ya bai kamata ba don haka ya kamata a sa bincike to kaga irin wannan akwai su abubuwa ne da dama inda suna faruwa zama diribaran malami ya je ilori je ko kura ta ya bara dan almajiri kwana biyo ka ne a karki biyo ni ni ke kwace yake da karfi ba baki ba ni ne ma ke ga Allah ga ubangiji hadan almajiri uwa ta ba ta shi ba uba ne ba shi ba karatu aka soyayi kai shiga malami malami da shiga gari to man taɓin nazarin wannan batun kenan idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ji abin da waɗanda ke zaune a unguwannin da ke da waɗannan makarantu suke lura da shi da kuma tsarin da waɗansu malamai suka fara gabatarwa don inganta shirin. Yanzu dai a madadin bakin namu shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar Zamfara Sheikh Ahmad bin Umar Kanoma da Hassan yan buhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar Zamfara. Sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtada Zawiya da wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawa da Dadi Balawe da ya sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.